domin ceto kogin isa daga wasu miyagun tabi'u na jama'a da canjin yanayi ya sa wasu kasashen da ke makwabtaka da kogin na isa gudanar da wasu ayyuka daban-daban abdurrahman umaru ture ya bayyana mana irin kokarin da kungiyar kasar mali ta kogin isa ke yi a kasar ta mali Euh, ta hanyoyi biyu muke iya yin aiki euh, misali a nan mali ayyuka iri biyu muke yi domin kare gabar kogin muna yin gine-gine da kuma shubka itatuwa da suka dace da wurin musamman wani ice da ake kira vitiver mai kama ƙasa sosai wannan ayyukan na ƙasa ne ko kuma kuna aiki ne hannu da hannu da hukumar da ke ceton kogin na niger wani lokaci mukan zartar da ayyukan da hukumar kula da kogin isa da ta kogin isa na da tsawo sosai ba nan kaɗai ba ne ke son kulawa ya kamata kowa ya kawo nashi kokari don a cimma buri shin wace irin gudunmawa ce kuke kawowa a wannan fannin dans le mandat de l'agence euh, il y a le développement du a cikin aikin kungiyar akwai bunƙasa hulɗa da kungiyoyi masu kama da ita a wasu ƙasashe sai dai a halin yanzu ba haka ne. akwai wani ƙaramin proje a jihar Gawo wanda muke aiki a kansa tare da Nijar a cikin tsarin aikin kafada da kafada ba mu ne ke tafiyar da aikin gadan-gadan ba amma muna taka muhimmiyar rawa harkokin ayyukan ba su iya gudana a wuri ɗaya ayyukan da muke gudanarwa akan kogin isar a nan suna tafiya ne daidai da tsarin hukumar kula da kogin misali mun fara aikin wani babban proje da ake kira shirin farfado da ayyukan tattalin arziki na kogin isa za mu tafiyar da wasu ayyuka da suka hada da fitar da ƙasa da shara a gabar isar na tsawon kilomitar hamsin domin inganta sha'anin zirga-zirga a kan isar gurin akan wannan tazara shine baiwa mayan jiragen ruwa damar yin zirga-zirga a kan ruwan kogin ba ma ma wai kwale-kwale ba muna son jiragen ruwan mali su rinka zirga-zirga na tsawon watanni takwas maimakon watanni uku da suke yi a halin yanzu